wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a dangane da kiraye-kiraye da yan uwa suka ci gaba da yi akan wannan sirri zai za mu sake fitar muku da wannan sirri shi ma jifa ne jifa ne mai karfi na bada aikin jifa so mutane suna ta komen ai bai kamata ba bai yi waye ba malam bai kamata ka ba da irin waɗannan ba to ba abin da zai hana mu idan kuka fusata ne na yi ta fitar da waɗannan sirrikan wallahi sai na cire ɗaya ɗaya sai na cire sun fi ƙwaya ɗari so akwai ku fahimci wani abu mu mun bayar minan lahi minallahi lahi dan Allah idan mutum ya yin cutar da kai ko ba ta hanyar sihiri ba zai cutar da kai so ko ya je kashe ka a gida ko ya je maka wani abu daban zai kashe ka muna bayarwa ne makami ka aje saboda tsaro akwai inda za a iya cutar da kai ko a cutar da mahaifinka ta inda dukiyarka ba za ta yi maka amfani ba ba za ka iya ramawa ba an fahimta so ne amfanin sirri mu ba mun bayar mun ce aje aiwatarwa da kowa ne mun bayar wa al'umma annabi kowa ya mallaka ya ajiye idan uzurin abu ya tashi kana da hankali ka ga ya cancanta ina fatan duk wanda yake hawa peji dina yake bibiya na ina fatan idan ya ba daidai ba ya sani domin ba yara ba ne Feji ne wadda muke bada sirrika ina ganin duk wanda bai da hankali ba zai bibiye mu ba kuma ina fatan mutane suna karuwa da abubuwan da muke bayarwa ilimi ne ba fa da ka ake abin nan ba so don haka a gurguje za mu ba da sirri ne shi ma jifa ne kowa zai iya yi wa kowa ba mace ba namiji ba tsoho ba yaro ba wanda ba za ka yi wannan sirri za ka jefe shi ya kama shi ba kuma duk karfin burjin mutum wallahi wannan sirrin ya fice da ake tunani jifa ne a farko yadda ake yin wannan jifan an fahimta ana samun likafa ne wanda aka gwada mamaci amma fa sirri ne dan Allah mai karfin gaske la shakka idan mutum abin da ya maka bai kai ya kawo ba dan Allah dan annabi kar kai masa wannan a samu likafa ne farin likafani yauwa likafani raguwa ba siya za ka yi ba raguwa na mamaci idan aka samu likafani a jiki sai ka shimfiɗa shi a jikin allo ka rubuta masa wannan sirrin an fahimta sai ka rubuta wallahu ashaddu san wa ashaddu tankila a farkon takarda sai ka rubuta wa'iza baɗashtum baɗashtum jabberi na biyu kenan sai aya ta uku sai wannan aya ita ce za ta zuwa ƙarshe fa arsalna alaihim na wal jarada wal kummala wabba fadi'a waddama ayatin mufassalat iyanan waddama ayatin mufassalat iyanan mufassalat sai ka sa sunan wanda zaka jefa a ƙasa na rantse da huwar rahamanu duk wanda kai wannan sirri akan jifa duk irin wanda kai wannan sirrin akan jifa kuma ninya tana kudurtuwa ne akan abin da kake so ya kasanta da shi an fahimta da zaran ka gama rubutun akan likafani sai ka yi mata laya ka naɗe likafanin kamar yadda kake laya ka sa bakin zare ka naɗe shi sai ka samu ƙahon rago sai ka sa wannan likafani ka sa farar takarda a bakin ƙahon ka naɗe ka naɗe ka naɗe sai a je idan misali kana buƙatar kai idan kana buƙatar ka haukata shi ne a bola ake zuwa a rufe idan kana buƙatar ya taɗuwa da imtihanin rayuwa kaba da ya shiga cikin wani hali bayan hali imtihani na rayuwa iri-iri to in ka tashi sai ka je ka samu ƙatin shuri a bayan gari sai ka sari shurin sai ka sa ƙawon a ciki sai ka rufe na rantse da huwar rahamanu duk wanda kai masa wannan shi da zaman lafiya sun yi fintin kau sirri ne mu jarrabin mai rai mun ba wa al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kowa da kowa kowa kuma duk yanayin mutum kai masa wannan zai kama shi shine